Ke duniya, ina za ki da mu ne? Wato dai hakikanin gaskiya shine mafi akasarin wasu a garin kwaɗayi na san duniya suke zuwa su zubar da mutuncinsu. Kazalika wani lokaci har a yi rashin sa'a amma rasa rayuwa baki ɗaya. Dalilin da ya sa muka fara buɗe muku da wannan batu shine batu na san duniya wato wannan labari ne da yake ɗauke da tsantsar san duniya ga wata mace wadda al'amarin ya kai ta kuma ya baro ta wato ya ɗorata ta akan wani tsani ko kuma wani tudu na dana sani wanda haƙiƙanin gaskiya abin har ya jawo mata al'amarin da ba shi kenan ba na san cewa za ku so ku ji wannan labari domin dai labari ne mai ɗauke da darasi na zahiri wanda musamman mata ku na fi so a ce kun nazarci wannan labari wato dai zai taimaka muku matuka wajen ɗaukan wasu ayoyi na zahiri domin labarin ku ya fi shafa kai tsaye ba ina nufin mata kaɗai labarin ya shafa ba amma kuma har da mazan amma dai matan su abin ya fi shafa domin da ya ƙarshe su ake cutarwa wannan labari zai ba ku mamaki zai kuma ba ku takaici sannan kuma zai nuna muku kwarewa wato na maza wajen yaudara musamman idan suka ga wani abu da suke so a jikin da ya mace babu hanyar da ba za su bi ba domin ganin sun mallaki wannan al'amarin farade mu shiga cikin labarin kai tsaye yadda za mu kama da shi daki-daki domin dai ku je da wannan al'amari ya faru kasancewar na ga 'yan comedians wato irin waɗanda suke gabatar da wasan barkwanci musamman na kudancin najeriya sun fara ɗaukan wannan labari suna yin shiri a kan shi hakika wannan al'amari ne da ya kamata mu lissafa ko kuma mu fito da shi fili domin 'yan uwanmu musamman mata iyayenmu su ankara kuma su fahimta To jama'a masu sauraro, ga gundarin labarin yadda yake, amma fa dai akwai sharaɗi kwaya ɗaya tak shine babu kama suna, babu faɗin gari ko jiha. Wannan batu za mu tafi ne kai tsaye, domin dai ba don komi ba don gudun ko kuma a ce don tsaro ba don tsoro ba. Al'amarin dai yadda ya faru, wato dai wani magidanci ne ya ƙwanƙwasa wani gida ya yi sallama, gidan da ya saba zuwa lokaci zuwa lokaci. budewa da za a yi kofar sai gaba wacce ta saba bude masa kofa ba wato wacce ya zo nema cikin wannan gida wacce kwai zo nema wata bazaura ce wadda take zaman kanta wadda dai ta taba aure kuma tana da 'ya'yanta har guda biyu 'ya'yan nan nata guda biyu suna tare da tsohon mijin nata da suka rabu haka yasa take zaune ita kadai da a gidan daga bisani sai kawarta ta zo sai suka jami wato suka zauna tare suna dai zama a wannan gidan kowa yana fafutukarsa to kwatsam shi kuma wannan bai taba ganin kawar ba lokacin da ya zo sai ya ga ba wacce ya zo nema ba sai kawar ta buɗe kofa suka gaisa magidanci ne mai shekaru kusan arba'in da uku zuwa da biyar sai yake tambayar ta ina wacce take gidan ya ambaci sunanta sai ta ce shin wane ne kai kazalika kuma ta san da zuwanka sai yake cewa e kam ta san da zuwa na amma kuma yanzu kuma gashi na zo ban kanta ba sai ta ce da shi to ba komai tunda ta san da zuwanka yanzu dai ba ta nan kana iya kiranta a waya amma ba ta cikin gidan sai ce to ko zaki iya bani guri in dan zauna in jira ta shikenan sai ta ce masa to ba matsala shikenan ta bude masa kofa ya shigo ya samu guri a falo ya zauna da nufin jiran wacce ya zo nema a gidan kai ya zauna kamar minti goma sha biyar yana jiran wacce ya zo neman kwatsam dai ashe tun lokacin da baiwar allah nan ta buɗe masa ƙofa yana ƙyalla idanunsa da ya ganta fa sai ya ji ta yi masa amma yi masa ɗin da ta yi ba komai yake ba face sha'awarta sai ce mata baiwar allah waya sunanki ne sai ta ce mecece damuwarka da sunana kada ya ci gaba da jiran wacce ka zo nema kai tsaye sai ya ce mata kinga ni mutum ne wato wanda bai fiye son dogon magana ba mutum ne mai yin magana ɗaya kawai ce da ita idan babu damuwa bana ƙoro kuma bana cutar da kaina to abin da zuciyata ta raya min nakan nemi in taya idan abin Allah ya sa an dace shi kenan. sai ce idan ba za ki damu ba zan baki naira dubu ɗari biyu domin dai kawai ki ɗan bani lokacin ki yanzu Abu nufi ya aikata wani fadala da ita a take abin sai ya firkita ta kai tsaye ta zara ido ta ce lahaula wala quwwata illa billah ta ce kai wani irin mutum ne kai haka ta fara dai maganganu marasa daɗi ta fara caccaba masa magana ta ce kai dama haka kake da Allah ta shi ka fita in ta zo ka zawo nan da nan dai sai ce mata to shikenan zan baki dubu ɗari hudu sai ta ce masa a'a wai me yake damun ka ne sai ya ƙara cewa kin ga zan baki ɗari biyar kawai dai ɗan lokacin ki bai fuce awa ɗaya ba ni dai ba na son a ce na wuce wannan damar kafin ta dawo dai kar wannan damar ta wuce ki ki gaggauta yin tunani sai ta ce masa ka san Allah ko da naira miliyan ɗaya za ka bani da kai da kuɗin naka Allah ya tsine muku ta zage shi ya yi dariya sai ce dai kamar yadda na gaya miki ban fiye magana ko yaya ba wato ni dai a takaicen takaicewa mutum ne mai magana kalilan kuma mai aiki da yawa sai ya ce mata abin da nake so da ke tunda haka ne zan baki miliyan biyu tunda kin ce ko miliyan ɗaya shikenan sai ta sai ta dan zara ido ta kalle shi sai ta ɗaya dum sai ya ce mata wallahi shi da gaske yake zai bata 2 miliyan yanzu kuma a take zai tura mata da ma bashi account ya sa mata kuɗin sai ta jim sai ta ce daga sai kake sai ce a kamar yadda na gaya miki ba na dogon surutu sai aikin ba ni kawai account ɗinki sai ɗau wayarsa ya fara dalawa ta ba shi account number dai cikin ita ma dai ta yadda ba cikin dai kokwanto tana faɗi dai a hankali tana kuma dai ta ajibin shin wannan da gaske yake ko kuma dai so yake ya raina mata hankali kai tsaye dai ta faɗa masa account cikin ikon Allah sai ce dubu account ɗinki dubu waiki gefen da ta ɗauka za ta ɗauko wayarta sai ta ji ilim sai ta ji saukar alat da naira miliyan biyu ya dara a cikin wayarta abinta a jibi abin mamaki nan da nan dai mutumin nan ya shata musalla ta fuskar bata mamaki da wannan naira miliyan biyu. daga nan shikenan wato ta ba da kai bori ya hau ta sa sakata ta rufe gidan kafin kawata ta dawo ta yi gaggawa kai tsaye dai ta biya masa bukata lokacin da ta tashi a ta shiga ta watsa ruwa shi yana kwance ta fito kenan sai ya ce mata a'a ya haka kuma daga harkin watsa ruwa sai ta ce da Allah ya sauri ya tashi ya koma can gurin ya zauna kar kawarta ta zo ta sarki wani abu sai ya ce mata ai ba haka ba ne?' ya kara mata da cewa kar ki manta naira miliyan biyu na baki a ce kuma zagaye ɗaya kawai zan yi akan miliyan biyu sai ta ce masa a'a ba haka muka yi ba wannan yarjejeniya da muka yi da kai ba wata ka'ida ta wani zagaye don haka kawai ka tashi ka tafi sai ya ce mata ni dai yanzu ban fiye yin haka ba ni mutum ne mai nagarta ko mai karfi da kwazo musamman akan gado don haka ni wannan round ɗin bai min ba in magana ta kuɗi kike so ni sai in ƙara miki ko miliyan ɗaya ne tunda dai harka nan ta kuɗi ce sai ta ce masa da gaske kake sai ce mata ke riga kin sani aikin ga zahiri tunda gashi an baki miliyan biyu a hannunki don haka shauran batun ba sai za ki gaya wasu ba sai an faɗa miki ba dandanan ta ƙara ba da akawun ya ƙara danna mata kuɗi naira miliyan uku da ya danna mata kuɗi naira miliyan uku shi shikenan fa daga bisani wato daje canga miliyan biyu ya ƙara mata naira miliyan ɗaya kunga ya zama miliyan uku kenan ya ƙara yin amfani da wannan damar ta ƙara dawa gare shi ya ƙara amfani da ita daga bisani ya tashi wato dai ya sa kayansa ita kuma ta je ta watsa ruwa shikenan bayan ya fito kenan ya ma fito waje bai ma ci gaba da jiran ita kawarta ba zai tafi can kuma sai aka yi sa'a sai ga kawar ta zo tana zuwa sai suka gaisa gaisawar da suka yi yadda ya girmama kawar wato dai yana rusuna mata sai abin ya yi matukar bata mamaki irin wannan matashin mai kuɗi haka kuma dai kawarta ta san kawarta ya za a yi ringa mata irin wannan risinawar wani al'amarin da sai so ya fara bata mamaki to daga bisani sai ke ce mata tun da na zo ina ta jiran ki kuma na ga baki samu kin dawo ba sai ta gaggaya masa uzurrukan da ya rike ta sai ta ce amma ba komai sai ce to mai gida ne dama ya aiko ni saƙon nan na bedde ɗinki da kika yi magana shine ya bani ya ce in kawo miki to yanzu kuma da nazo na jira baki zo ba amma dai kuma cikin ikon Allah tunda zan tafi kuma na ga kawarki ta ce tare kuke na tura mata sakon naira miliyan uku ne kamar yadda ya ce a baki da haka yanzu na tura mata sakon kai tsaye na ce in kin zo ta tura miki wato sai ta baki kai tsaye don haka ina godiya zan tafi kai tsaye sai ta faɗa masa to ka ce mai na gode kuma na ga sako Allah ya saka da alkhairi don haka sai mun yi magana ka gaishe min da shi sosai sai ce babu damuwa ya juya zai tafi kenan sai ta ce mai tsaya mana sai ta buɗe jakarta ta ɗauko kuɗi naira dubu dubu ta ƙirga naira dubu goma sai ta bashi ta ce ga wannan komai ka ƙara wato wajen komawa sai ce a'a ai haka ran ya daɗe sai ta ce ai ba komai sai ce to ke Allah ya sa ki fa haka ina godiya yayi godiya ya mata jinjina ita kuma kawarta ba abinda wato dai ya tafi cikin tunaninta face yadda kasan ta sume ko ta faɗi ta ma kasa gane zahirin abinda da yake faruwa wai mafarki take ko gaske domin wannan ya zama koshi da kwanan yunwa idan kun fahimci abin kai tsaye wato mai gidansa ne ya aike shi da wannan kuɗi wato a matsayinsa na wato wanda yake kula da harkokin wato kuɗi na mai gidan wanda duk wanda mai gidan zai alheri shi yake sawa a tura da account sai ya tura masa to kai tsaye dai yaron shi mai gidan ne kuma akan albashi yake shi ne ya aike shi wajen wata farkarsa wato dai za ta yi birthday akan dai ya kai mata ya tura mata kuɗi naira miliyan uku shi kuma zuwansa kenan ya ga kawarta daga nan ya yaudare ta da kuɗin wato wannan mai gida nashi ya tattura mata wannan kuɗi kuma ya amfani da damar ya haura mata daga bisani kuma bayan kawar ta zo sun haɗu sai ce ya tura kawar kuɗin to ita kuma nan ta sandare ta tsaya tunda ba za ta iya fitowa ta faɗi abin da ya faru tsakaninta da shi ba har ya tura mata wannan kuɗi haka ta sandare ta rasa me yake mata daɗi nan da nan kuma ya karɓi wancan kuɗin yana murna yana godiya ya kama gabansa ya tafi abin ya ba ta mamaki kai tsaye ta sandare har kawata ta ta fahimci ko akwai wani abu ta jijjiga ta ce lafiya sai ta ce mata eh lafiya lafiya sai ta ce zo mu je zo mu je ki tura min kuɗin nan kuɗin dama da nake ce miki na birthday ne aka ma alƙawari za a tura mun? don haka maza ki tura mun ya kamata ma ki shirya mu fita mu je mu ɗanyi wasu siyayya na yadda za a shirya birthday ɗin da kuma kama wajen event nan da nan ta ja ta suka shiga al'amarin ya ɓata mata rai haka suna shiga ta ƙara fitowa ta yi waje ta hukan titi tana so ta ga wannan mutumi yadda ta rasa ma me za ta yi masa ta ce lalle kam wani shi ya nuna mata duniyanci to kun ga dai wannan kwaɗayi ne ya kai ta gaba buɗin wahala kun ga wannan shine salon da shi wannan namiji ya amfani da shi wajen ganin wacce bai taɓa gani ba haɗuwarsu ta farko ya yaudare ta da kuɗi wato dai kuma ya amfani da ita a wannan lokaci kuma a cikin gidan ƙawarta daga aikensa ita kuma tunaninta mai kuɗi ne domin duk wanda zai ɗaukan wannan kuɗi ya bayar ashe shi kuma da hikimominsa da dabararsa wato dai ya haɗa ya amfani da damar haka kuma ya ja jikinsa ya tafi ya bar ta cikin tashin hankali gashi dai ya riga ya ga duk wani tsaraicinta ya yi mata rashin mutunci shi ba saurayinta ba shi ba wani nata ba ba kuma wanda ta sani ba za ta yi abin ne domin kuɗin to amma ƙarshe ya yaudare ta babu kuɗin kuma sannan babu mutuncin kazalika gashi cin amana ne ma to za ce ta ci amana ƙawarta duk da ma ba ita ɗin ko kuma shi ɗin ba saurayin ƙawarta bane ne don haka mata a kiyaye da kwaɗayin abin duniya musamman wanda za su zo su ruɗe ku ku gansu ko da mota ko da wani abu ba ku san na iyayen gidansu ba ko kuma kawai ku bi su ku ta tunanin za su yi muku arziki ƙarshe su kai ku su baro ku wannan shine darasin abin da ke cikin wannan labari wanda karshe wannan tabo ne da aka yi mata wanda babu yadda za a yi ta taɓa manta shi a rayuwarta ba ma ita ba duk wacce aka yi wa irin wannan abun ba za ta manta ba menene ra'ayinku game da wannan labari na wannan baiwar Allah game da san